Kawai. Aure da daɗi. Maybe baby. To ya yi? Ruwa ƙare. To ana kin gamin tince da dare na an siyo faro katan biyu ko? A faro siyo mana Ma ba dai. Sangar taki da pure water. Kwashi kwanara. Ba komai baby. To, babu damuwa za a siyo. Nas. Eh? Mene? ya kare. Shinkafa buhu ɗaya taliya katan biyu? To ya kai kari haka. Sati biki? Baki? To in suka zo ana miki ana musu kike doka doka ko kuwa? To ina ba in kika dafa wani sai wani so ba za a ba shi sauran ba sai a zubar da sauran sai a dafa sabo eh wace muke haka k'i hauka k'i to ba ni na zuwa da abincin daga gidanmu ba kutuma bura uba ba ni na kasa daki ba amma eh ba ni na kasa daki ba na cikin sadaki na ne fa aka wannan garan ni dai ka je ka kama abincin yunwa ne wai ba abin da zaki dafa a cikin kinibi ko indomi babu babu kutuman bura ba? Yo! Yo! To ke me za a kira ki wani suna za a kira ki? Almubazzara ko kuwa? A Almubazzara kuma? To na ga dai ko yaƙi ake bai kamata abincin ne kari ba. Ko? Ni da abinci ya kare ka je ka kawo abincin da abincin mun ne ke to shikenan ba damuwa har ni dariya kin san mun yi alƙawari cewa ba za mu taɓa yin faɗa ni da ke ba har abada har mu zuba, ko da kenan da kenan wai aljanu san hakan ki ne ko kuwa babu da damuwa ba zan yi fushi ba baby baby da nan ba baby nan ni ba gaskiya ka ji duk ba kama abinci baby da kenan wato dole yanzu da magani gidan nan gidan aka sun shafe ta ni dai ras nake to sai hakuri sai hakuri sai fada a gaya min cewa mun hakuri ne sati biyu ba ba komai <laughs> bari jin dawo sai su abin da za me zan kawo miki kai ka je kama kai sauri kuma to shikenan da tura da kai ko yawa <laughs> baby baby hello yawa to sai na dawo yawa sai na rika ina kula saboda yin mashin kana an wasa ce ma mashin ai ya zama yi hello me bi ke yi yawa dankalin turawa ne wannan gashi nan botiki ɗaya ne Allah wannan kuma kwai ne rabin kire mutum ka zama lallaba sati ɗari da ke karin safa ko? Sai ba. To to to. to ni zan je majalisa zan je in dawo kafin ki gama ko kai sauri ka dawo na zan sauri in dawo minti talatin minti talatin to babu damuwa amarya amarya baby yawa sai na dawo Hello. Hello, baby baby. Baby baby. zubo zubo zubo. zan zubo. dankalin tura da kwamara ko ba idan ke da nace kar ka wuce minti talatin ka je kai awa biyu kamar ya ba kiyaye na a nan gidan ka san fa ni dangi ce wallan ga baki ne saura kaɗan ma mu ji kunya kunya me ya kasa nan maƙociya na karɓi ƙarin kuɗi na ƙarin musu taliya ne da aka gado in banda nan turan da kwan kika ari kuɗi kika siyo taliya kuma in wai tsayan tambaye ki kin soya musu kwan da cin din da taliyan duka saka cinye sun cinye suna ta jin daɗi sa albarka a dole su ji daɗi ba dangin mayu ba ne na fa gane cewa ke dangin mayu kuma in kwarai kuwa ni ce ma mai yake na fa gaji da bala'in ki na rantse da Allah shi kenan dinga samun matsala da ke ta bangaren abinci <laughs> na zama dan wahala kenan to bari ki jin ga miki na rike da Allah <laughs> in maki wasa ba satin nan za ki koma gidanku bala ku ya ishe ni ni mana ba zan koma gidanku ba zama daren dandakan a cikin gidan nan <laughs> zama daren ko mm. wani shi ma ruwan sun shanye? Tun ɗazu na fi awa ɗaya ina ina jiran ka baka zo ba. business din mu ya fara koma baya kwana biyu da daga yin aure kwana biyu shikenan duk wurin ma ka kashe su baka kunna su su bala su aminu gaba ɗaya duk sun san ce sun kira aure awa ka ji dauka baka tura musu kuɗin ba dan Allah ya kike so mi wato in kudi yake so sai a zo gida a same ni ko ni fa na gaya maka sai na wata biyar ban fita ko ina ba eh ina gida wata biyar to kai fara mace a banza ne akan ka aka fara aure Au au ai ba hauka bane. Kai ta mana ƙarya ita cewa wai kai aure akwai tashin hankali a ciki akwai matsaloli ina nan da Allah ƙarya ne. Ko baka hakuri ba zaka zauna da mace lafiya karau in dai haka na ganin tana ganin ka. Eh? Ah. Wannan ko tari ne eh. cewa take sorry ta sorry sa ni ba soja ba. Amma ka ga ladabi da biyayya sai kuma rika fita yana bata guri dole yanzu <laughs> mai biyayya a gare ta ta zama mai biyayya gare ni gigin aure ne yake ɗiban ka in ka naɗa komai zai zo ya wuce shi zaman aure zan haƙuri ne mata haka suke in ka so ka yi musu haka sai su kari kai haƙuri ake aure ni tawa haka take hmm. kaga haka eh haka a haka ina ko haka ba za ta yi ba Eh? har mu har araba har abada kai ka san ladabi da biyayya ta kuwa amarci na rantsa da Allah ba za ta umar laifi ba eh? in yi fushi haƙuri dai ka sa a ranka cewa duk lokacin da ta ma wani abu ka sa ranka cewa su mata suna da rauni kuma sannan da ɓarin ƙirjin aka yi so ba lallai bane ka ne gande dai kullum in ka sa haka a ranka sai kun zauna lafiya da wace za ku rika cewa zaman aure zaman haƙuri ko ba kai haƙuri ba za ku zauna ko ba kai haƙuri ba za ku zauna kai na ga alamun oh. ka fara haukacewa gaskiya na me ya ina nuna maka daidai kana da gashin daidai ka sa abin a ranka ni da yanzu ba magana wannan ba da Allah wannan ka tura musu kuɗin su ta account kai komai da komai kuma zuwa gobe dan Allah ka dan leko shago saboda akwai wayannan da suka kawo kayan nan sun ce lalle lalle su sa hannun ka suke so hmm, ban yi alkawari ba a zo mana fadin gida eh? <laughs> sa hannu ha wai kai hauka ne wai abin business din mu zai koma baya ne saboda kai aure hmm, kai ba ko wanda zai shiga tsakanina da matata ko yaki yaki na rike da ita gam babu rabuwa don haka sai ka ta tsayuwa eh? ni na koma gida eh? eh yin aure ne ke ɗiba kuma za ka ga mutum a mace za ka ga yadda zai <laughs> abin da ya rage kenan to shi kenan shi ma zan yi asara warin sa na aljihu <laughs> za ki yau da shi nake ji zan sha ruwa yanzu in gishi wura <laughs> uban gishi kike ji ki sha na rijiya na rage na fara kenan ruwan rijiya nake eh, sha ne da fara kenan wallahi ba zan iya shan ruwan rijiya ba faro nake sha faro kuma zan sha za ki sha baro wallahi sai ki sha baro na rage da wallahi ni dai ka bani ruwa zan sha yanzu ishi nake ji gaskiya kai <laughs> za ka ce zama aure zama hakuri ne sai wani yadda sai wani yadda ba sai ka fita ka je ka nemo wasu kudaden ka siyo ba ina ganin na aure fara mai kyan hali <laughs> mai fara zuciya shekariya ne wallahi fara bari je sai abinci na waje zan zo mu mene abinci ke mai ya ce <laughs> ni ko wallahi yunwa nake ji mu tafi yanzu nan je mu ci yunwa nake ke mutu mu bar yunwa kike ji wallahi yunwa nake ji ni da wallahi sai ya ci to shikenan shikenan mallaka za yau ne ba mallaka za ba ki koma ko kuwa ba zan koma ba yunwa nake ji Meow. Mày Mbaki da biyayya ne? Shin đang za ki tace hanya ba? Ready? Ready? aure ba ne ba ta kaho ne na yi miki ta kaho ne ne ni nake ji ka bani ba na son wasa ke ki kiyaye ni da Allah ni dai wanke mai ya ce ku kuwa taliya ake rayuwar aure ne mutum ba a ba abinci ya ci haka kawo wani ne ba ki bannan ko ba za ki bannan ba sai na yake duk mutum ya rame ba ka ba mutum abinci ya ci ya koshi gidan gurwa kika rami na dai kare kai na rami in kina ta jiki ya ce giwa a ba wa mutum ruwa ya sha tun ɗazu an yi Mas, mas eu quero ir embora. ban ci ci ba wayo Allah zo na ka ci abinci in ma bello bello bello ubana bello wallahi komai ruwa yana tsame ta na ci a ciki komai ruwa uba wallahi ce ne kanka da gidan uban ah. ah. Musa haka ne. ya ce. Wasan soyayya ne haka? wasan ne. Ke, me ya faru? Ubana bai ya zai. Kai, ya za ka zagi mahaifinta kana ce malam bello me ya faru za ka fito da abinci wa ni fan matata ce ba ta nan ta yi tafiya shine na zo gidanka cin abincin rana cin abincin rana eh wallahi to ni ma na ran ya na safa neman gagara ta yi eh neman gagara <laughs> me wai me ke faruwa ne haka wai yarinyar nan eh <laughs> in ce siyo abinci ko kwana ba zai yi ba in ce ya kare ya yi baki eh dangi ce kenan yar dangi ce mana shi kana ji shi fa aure zama haƙuri ne dama ba ba na ga yamma ba ka ga mun gaskiya wallahi wallahi tallahi kuwa zama hakuri ne amma yanzu tsaya tsaya tsaya tsaya kai tsaya na rantsi da Allah ba za ki ci ba yanzu mu ko mu koma mu sasanta mu je mu je mene mu je kaka damu zan sasanta ku to bari ci abinci na cikin wacin hankali tukunna mu je mu je mu je za ta ɓace. a'a mu koma gida mu koma mu koma kaka ka damu mu je za a sasanta mu je kuma ba za a ƙaro mutane ko? a mun isa shiga mu ji da Allah na kan yaƙi balle a ƙaro mutane kai da matarka <laughs>